biyan jizya kuma suka zama ma addinin musulunci da alada goron dutse suna kawo cikas aka ce a yake قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا علي بن الجعد قال اخبرنا شعبة عن قتادة قال سمعت انس رضي الله عنه يقول يتي ناجي انس الله كرم سيدنا شيوا لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يكتب الى الروم لما الله صلى الله عليه وسلم يلو يسو يربك وسيكا زوا روماوا qila lahu sai aka ce da shi innahum la yaqra'una kitaban illa an yakuna maktuman suka ce ai wa'annan dil wasikar da aka kawo musu ba za su karanta ba sai in sun ga tambari akai sai sa sai an samu tambari daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da cewa wannan wasikar da gaske ake kuma daga wuri mai daraja ya fito sai manzo Allah ya nemi ya sa aka yi masa zobe akan zoben sai aka sa aka yi zane guda uku shekara ta farko muhammadun shekara ta biyu rasulun shekara ta uku Allah mana muhammadun rasulullah to zanen zoben manzan Allah kenan duk sa'an da manzon Allah ya rubuta wasiƙa sai a dangwala hatami akai an san daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito kenan illa an yakuna maktuman fattakhadha khataman min fiddatin sai manzo Allah yayi zobe na azurfa faka anni anzuru ila bayadi yace ka ce ne ina kallon ƙyallen zoben fi yadihi wa naqasha fihi sai manzo Allah yasa aka yi masa zane kan zoben Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبه ان عبد الله بن عباس اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه الى كسرى يتي من الله صلى الله عليه وسلم يا ايك وثيقا ستكدس زوا كسرى فأمره أن يدفعه إلى عظيم الروم سيتي أبا سرك روما إلى عظيم البحرين يتي أبا سرك بحرين شي يدفعه azimul bahrain ila kisra kai sarkin bahrain a baka wannan wasika takarda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai ka je ka danka wa kisra فلما قرأه kisra da kisra ya karanta wasikar ma'aiki farakahu sai kece takaddar sai manzo Allah ce mazzaqaha mazzaqallahu mazzaqahu Allah idza halaka kisra fala kisra ba'dahu wa idza halaka qaisaru fala qaisaru ba'dahu fala qaisara ba'dahu manzo ya kekkece takaddar Allah ya kekkece mulkinsa. sa sa'annan sai manzo in kisra ya halaka har ana da kasara kasa ba zai tashi ba in kaisaru ya halaka har ana da kasa kaisaru ba zai tashi ba haka kuma ya faru har zuwa فلما قرأه كسرى خرقه خرقه خرقه فحسبت أن سعيد بن المسيب قال فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق لما انظر الله يمسو الدعاء يتي الله يكتشي كيسو الله يولا كنتاسو الله يتروى قدسو شيني حر أنا بك صابة باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام والنبوة وأن لا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله yace babin da ke bayanin kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa musulunci ya kira mutane su karbi musulunci wa nubuwati su yi imani da annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sa'an ce wa Allah ya takhila ba'dhum ba'dan arbaba Sa'an nan kuma duk inda ka kai da ilimi duk inda ka kai da daukaka duk inda ka kai da mulki duk inda ka kai da komai kada ka kuskura ka kira mutane su zo su bautata maka a fili fili ko ko a fakaice a filin wuri ka kira su su yi ma ibada su bautata maka ko ko a'a a fakaice aikace kana yi musu yansu dabaru ko azanci har su fahimci ka isa su bautata maka zo suna bautata maka kowanne a ciki kai wallahi tallahi ranar lahira za ka gaba daji arbabin min dunillahi shine Allah madaukakin sarki yace ma kana li basharin ayyutiyahu Allahul ba zai zo daga baya mu karanta in Allah ya yarda wa qawlihi ta'ala gashi ya zo ma kana li basharin an yutiyahu Allah an ila akirin aya Allah madaukin sarki yace wa ma kana li basharin bai kamata ba bai cancanta ba ga mutum kowane ne shi duk inda ka kai da ɗaukaka da ilimi ko tsoron Allah ne ko shaidanci ne ko kasuwanci ne ko menene kai duk inda ka kai matukan kai mutum ne makaluki ba bai dace ba bai kamata ba ba hakkinka ne. an yuti Allahu kitaba wal hukuma Allah ya baka ilimi Allah ya baka daukaka Allah ya baka shari'a wan nubuwata har da ko da a ce man Allah ya baka karshen makura kenan ai na daukaka ko sun mai kula lin nasi kunu ibadan sa'an nan ka ce mutane ku bautata ne dan ko a fakaice kai wallahi tallahi Allah zai kama ka duk waɗannan da ka bayan kana da ran kana da rai suna bautata ma ko bayan ka mutu suna bautata ma ko suna bautata ma kabarin ka da ya zama da kai ka kiraye suka nuna musu haka nan wallahi tallahi sai ka ba da labari dan annabi isa Allah zai tsayar da shi ranar lahira yake a an ta kuta nasi an takhuzuni wa ummi ilahaini min dunillah kai ne kace musu su yi kaza kaza kaza qala subhanak wa ne isa wa ne ma yakunu li an ma laysa li in kuntu qultuhu faqad alimtahu ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika innaka anta ranar lahira ba wasa za a yi ba dan sai an tauna sakuwa haka Allah madaukin sarki ce fala nas'alanna allazina ursila ilayhim wala nas'alanna al-mursalina fala naqussanna alaihim bi ilmi wa ma kunna ghaibina fala nas'alanna allazina ursila ilayhim annabawa da manzannai ma sai Allah ya tsayar da su an tambaye su to duk wani fasinjan dan adam kuma ya san inda zai sa fala nas'alanna allazina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin eh, mursalina fala naqussanna alaihim bi'ilm za mu ba su labarin abin da ya auku akan ilimi akan sani wa ma kunna ga'ibina ثم يقول ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله walakin sai dai abin da zai ce kunu rabbaniyina ku zamo masu bin Allah masu aiki da ibada rabbaniyai bima kuntum ta'lamuna aw tu'allimuna aw ta'allamuna alkitaba saboda da kuka kasance kuna karantarwa ko kuna koyo wanne ne yafi daraja abin da kuka sani ko da abin da kuke karantarwa da sani da karantarwa wanne ne yafi daraja sani a'a sai ka yi ka sani kai yana tare da kai amma har ka karantar da kada fi zalika annaka alimta ba haka bane bima kun da abinda kuka kasance kuka sani na alqur'ani kuma kuna karantawa wa ma kuntum wa bima kuntum tadrusuna da abinda kuka kasance kuna jarrasawa shine imam al-bukhari suka kafa hujja ba yadda za ka zama rabbani malami mai tsoron Allah mai aiki da ibada sai ka karanta sai ka yi karatu walakin kunu rabbaniyina بما كنتم تنامون بما كنتم تتكاسلون بما كنتم تجلسون في حلقاتكم لا بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون da kuma abin sai ai karatu in ba ka da karatu ka rufa ma kanka asiri ka je kai karatu don kayi boko kana son addini ba ka son addini kana da fifi eh, kana da bai wallahi tallahi zai sa ka son addinin Allah sai kayi karatu dan ka zama malami ka tara jama'a menene ka daina karatu ba kai karatu ba kuna kame kame wallahi tallahi kame kame ba ya fi fice mu shekara nawa ana yi sai an fito fili an yi karatu kuma karatu inda karatu za ka yi karatu ka san kai mai ce niyyarka sa'an nan ina za ka yi karatun me za ka karanta in ba haka sai a bata lokaci hmm. dama jigon karatu guda nawa ne mai karantarwa da mai karatu da abin da ake karantarwa sauran wani abu da zai zo baya duk ba asali ba ne a gina wuri a sa AC a sa fanka a sa fitilu ko karkashin bishiya ba za a zauna a yi karatu ba to menene jibon karatu guda uku mai karantarwa mai karatu me za a karantar don kuna rike da gini a hannunku ba ku iya karantarwa ba ku yaya za a yi wannan bai sa a ce ka iya ko ka karantar jigon karatu shine wa zai karantar me ake karantarwa ina ɗaliban da za a karantar wani tsari za a yi musu in ba haka ba jin rayuwa ta je a banza a wofi me karantarwa zamanin manzan Allah shine wa manzon Allah su wane ne almajirai sahabbai mai ake karanta alkitabu wa sunna ya za su kafi kowa sanin Allah haka yake tafiya har tabi'ai har su imamu malik har matsala ta zo ta fara duniya ta shiga aka zo mai karantarwa shi ma gada yayi uban shi ne malami ko shehu ko ya tara jama'a da uban ya mutu shi ma ya hau kan kujera ba abin da ya sani tilas ai masa biyayya to inda shiriri ta ya faro ke har ya iso zuwa yau inda za a yi karatu ba shi ne ya fi komai muhimmanci ba waɗannan guda uku duk sa'an da aka samu cikas a cikin ɗaya karatu ya lalace kada ma a samu cikas ta ɓangare na farko wanda yake mai karantarwa in aka samu shiryayyen mai karantarwa duk kuskuren da aka samu cikin syllabus abinda za a karanta ko wanda za su karatu za a iya gyarawa amma har aka samu kuskure wurin mai karantarwa an samu matsala cikin ilimi an wulakanta ilimi har aka samu malami ya ce ala la tanalu ilma illa bi sittati sa umdika an majmu'iha bi bayani zaka'un wa hirsun wa kibarun wa bulghatu sai ce wa irshadu ustazi irshadu ustazi in ba shiryayyen malami ba sai ya karantar da kai fitina ya nuna ma tashin hankali ya nuna ma barna ya nuna ma hushi da mutane ba yadda za a yi tsabtace kai tsarkake ma tarbiyyarka saboda abin da yake da shi kenan shi zai baka abin da baya da shi yayi zai yi to amma riga ya zama shugaba yayi zai yi sai sai a a kuje ba a a ba zai yi ba tunda ciki maslahar sa take yake samun rayuwa yake samun hidima tilas a tafi da rayuwa haka nan alabacin ranar lahira ai da kunyan lahira da kunyan duniya ga rasul lahira ko ba ilhami ne na dan ba ilhami ne na amma har aka samu na tsatsen malami ya sa duk kuskuren da ke cikin abin da za a karantar zai gyara amma har aka samu kuskure wurin mai kwarantarwa ko da a ce syllabus din yana da kyau sai ya lalace to balle wa'anda suke ɗalibai sun zo ka karantar da su kuma su su su fika nasuwa ba abin da zai ƙarya ba abin da ba ƙarya ba ta yi ba ƙarya ba ta amfana mana komai sai a dawo da gaske ka yi karatun jami'a sun baka certificate shahadar zuwa kai malamin jami'a ne kana karban albashi wallahi tallahi ba zai sa ka iya addini ba sai kaje ka koya an an fasara littafi da turanci da kaje ka karanta sai ka je ka samu wanda zai karantar da kai in ba haka ba tarzoma da hayaniya da rikici wallahi baya karewa ciki kada ka yaudari kanka kai malamin jami'a ne abin da yake so ka fahimta wannan certificate da aka baka kaman kai da makaniki kai da kafinta eh, abin neman abinci ne amma ai kai ba baka san addinin musulunci ba ina ka karanta addinin musulunci primary kai da secondary da NC da jami'a duk banda hayaniya ne yake cikin primary secondary NC jami'a banda hayaniya dan Allah akwai rudatu sama da malaman jami'a yanzu babu sama kowa ke so ya kafi kina sai ya je kullum kowa ke so ya je kaza maka makaranta da aka ce an yi ta don a tarbiyyantar da mutane a tsarkake rayuwar mutane a ja su a kalli waɗanda ake fitarwa jami'o'in shi ne zai tabbatar da cewa jami'o'in aiki da gaske suke ko wasanni yake walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusuna lallai sai an yi karatu kuma me za a karanta alkitabu wa sunna in ka kauce ka halaka to wane ne ka faɗa miki wallahi wala ya'murakum an tattakhidhu al-mala'ikata wan nabiyina arbaba Allah baya umurtan ku ku dauki mala'iku ko annabawa ko malaman ku ko shahannan ku kuna abin bautatawa a ya'murukum bil kufri bada in antum muslimi bada in antum muslimun yanzu sai ya umurce ku da kafirci bayan ku zama musulmai mala'iku nan da annabawa da manzanni ake magana ka san inda kai kake sa'an aka ce wa in akhadha Allahu mithaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin dukkan annabawa da ka sani da manzannai sai da Allah ya dauki alkawari tsakanin shi da su in manzan Allah ya zo kuka ganki za ku goya masa baya ku bada gaskiya da shi suka ce eh suka dauki alkawari wani ne zai ce don zamani annabi Isa ya zo ya bada gaskiya da manzan Allah wai kuma an warware manzancin shi kenan daraja ce a gurin sa hmm. daraja ce a gurin annabi Isa kuma kika alkawari ne ثم جاءكم رسول مصدق لما معه ينا غسكتا ابين da ke tare da ku manzon Allah ya gaskata injila ya gaskata at-taura ya gaskata suhu ibrahim wa musa duk ba cikin alqur'ani قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إثري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى da ذلك duk wanda ya bada baya ya kauda kai bayan wannan alkawari fa ulaika humul ulaika humul fasiqun fa ulaika humul fasiqun sune duk wani annabi da manzo sai da Allah ya dauki alkawari tsakanin shi in Muhammadu dan Abdullahi ya zo ya gaskata abin ma'ana da za a kaddara kana raye har Muhammadu ya bayyana yana me za ka yi za ka ba da gaskiya da shi kuma ka taimaka mashi ina ma nan ka taimaka mashi ka jihadi ka taimaka ma addinin shi manzon Allah da duk wani annabi za su yi jihadi waye ya yi jagora to dan annabi Isa ya zo ya bi addinin manzo Allah koma baya fa kawai hankalinku ya kasa fahimta sai ku nemi eh, ba komai ne ka zai iya fahimta ba abinda ka bai fahimta ba sai ka nemi wanda hankalinka ya fahimta ya ma bayani kawai Kar ka ce saukowa annabi isa akwai mushkila in ya bi addinin musulunci an warware manzanci shi kenan in da kaza kaza kaza kaza wannan duk kai ne kwakwalwarka ta fahimci hakan قال حدثنا ابراهيم بن حمزه قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن كربو دغ عبد الله بن عباس الله كان مسا دايتي انه اخبره يا بعد الاباري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الى قيصر يدعوه الى الاسلام من ذا الله يا رب تتكدا زوا قيصر yana kiran shi zuwa musulunci duk akwai littafi da suka rubuta suka tattara makatibin rasul sallallahu alaihi wasallam duk wasikun da manzo Allah ya rubuta ya rubuta ya rubuta ya aika ma wani ya aika ma wani aka tattara su har da tambarin zubin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na mallake shi a Madina kwaya daya ce malami na yace ba shi sai na bar shi a wannan maktaba na dawo da kaunata da kawo wannan littafi a Afirka to amma malami na ne shehu shekara takwas suna masa hidima cikin hadisi da wannan muka neme shi har Madina dama ba mu da war haka da la'asar mun sauko daga jami'a duk inda ake sai da tsoho tsofaffin littafai duk inda ake bincike wa'ansu littafai sai ka je don wa'ansu littafai lokacin su ya wuce shekaru hamsin amma wani wa'ansu sun gada mata ko ba su san darajar sai a kawo wurin sai da tsofaffin kwancin littafai nan kake tsintar littafan da wani an gama ya daina fita daga masu matuba'a ma shekara arba'in nan ake samu in wa'ansu littafai da bakar to da sha'awa ta na kawo wannan littafin Afirka malami na yace na so sai na bar miki har yanzu kuma ina ku bakin ciki ya za a samu wannan littafin makatibur rasul duk wasiƙa da manzon Allah ya rubuta ila munzir bin ila ila ila munzir bin sawa ila kaisar ila ruh da kuma khatamin manzon Allah samfi yana na aka ce makatibur rasul aqdiyatir rasul duk wani abin da ya danganci manzon Allah Ma ɗaliban hadisi fama su tsara komai da ya danganci manzon Allah akwai aqdiyatir rasul akwai af'alir rasul akwai makatibur rasul akwai ma'atakaturorin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kira shi zuwa musulunci wa ba asa bi kitabihi ilaihi ya za ya aika masa littafi wasiƙar da ya aika zuwa gare shi ma'a kalbi tare da wani sahabi dihiyatu bin sa'ib al kalbi wanda to da yawa malaika jibrilu in zai zo wurin ya gana da manzon Allah da sifan dan adam mafi yawanci da sifan sa yake zuwa وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفعه إلى عظيم بصرى يا أمن الله يا أمر شيخ شيخ كباش وقبان liyadfa'ahu ila kaisar don ya je ba kaisar wakana kaisaru lamma kashafa Allahu anhu junuda faris yayin da Allah ya karya rundunan faris sai kaisar ya yi murna